This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25. Masu sauranmu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashosce kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma ninya. Haka kuma ana iya kama tashar kai tsaye a hanyar intanet a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu ware Assalamu alaikum barkanku da safiya. Barkanmu da fatan mun lafiya. Aliyu Mustapha Sakuta ne da sauran abokan aiki za su tallaba mani Ladan Ibrahim yawa. domin ɗaukan ɗauniyar kawo muku wannan shiri na la'asariya. dama dai Aliyu da kanun labaran. tuladan hukumomin libya sun ce an kashe mutane da dama a wani hari da aka kai kan wata babbar otal da ke tripoli sannan shugabannin japan sun ce suna nan suna aiki ba dare ba rana su tabo mutum ɗaya da ya rage a hannun yan islama na wato da suka kama suna garkuwa da su don sun fulla kan ɗaya ba sannan shugaban amurka barack obama yana saudi arabia to da labaran kenan a cikin shirin za ku cewa murar tsaifa ya fara ya ƙara dawowa a gonakin kaji har ashirin a cikin najeriya wani talaka cewa ya shi wani ciwon majejanar ne na kan kaji saboda zai kashe agwagwa zai kashe tolotolo zai kashe zabi zai kashe tantabara duniya duk za su haka kuma yan gudun hijira har sama da dubu biyar ne daga mungunu suka iso garin maiduguri Eh, maza mata da yara duka wanda mata sun zo da yaransu kuma akwai maza da suka zo kuma a yanzu ne, ba za mu ce wannan wane bane wannan wane bane duka ne muna musu kula iri daya sai kuma gwamnonin jihohin na uku da boko haram ya fi addaba suke roƙon majalisar ɗinkin duniya da su kawo musu ɗauki ne ne zai sa su ba za su taimaka mana yadda za a yaki wayan nan ba damuwa mu ba kuɗi da suke kawo mana don gaba da abinci ba Kana za ku ji shirin noma tushen arziki na Hadili Majmirau, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya tukunna. Jama'a barkanku da wuni. Hukumomin ƙasar Libya sun ce baƙi guda biyar 'yan ƙasashen ƙetare da wasu dogara guda uku aka kashe. a cikin wani mummunan farmakin da aka kai kan wuta otal da aka san cewa mahaɗar 'yan siyasa da ma'aikatan ƙasashen waje ce da ke nan birnin tripoli ta libya din ma'aikatan tsaro da ke a wannan hotel din da ake kira corinthia hotel sun ce maharan sun auka hotel din ne bayan da suka fara tarwatsa bindigar su wato mota su kai da nakiya sannan suka bude wuta akan masu aiki a wurin wata kungiya da ke kiran cantalation isis ta tripoli ta faɗa a shafinta na duniyar gizo cewa ita ce ta kawo wannan hari daman dai a wannan otal din ce wasu masu satar mutane suka yi awon gaba da tsohon firaministan libya ali zidan a shekarar 2013 libya dai tana ci gaba da fuskantar rashin kwanciyar hankali shekaru uku bayan da aka tumbuke tsohon shugabanta muammar gaddafi inda ake ta samun kungiyoyi daban-daban suna jayayya a kan ragaman mulki a shekarar da ta gabata wata kungiya da ke kiran kanta libya don ta kwaci birnin na tripoli abin da ya tilasta gwamnatin prime minister abdullah alfani ta tashi da ta mai da nata mazaunin a can gabacin kasar naibin prime minister japan da aka tura jordan don yin aikin kwato ɗan kasan japan nan da kungiyar isis ke garkuwa da shi ya ce gwamnatin suna aiki ba dare ba rana wajen ganin ta fito da mutanen wato mutanen dan japan a yau ne naibin prime minister ya shude nakayama yake gaya wa manema labarai a birnin amma bai ce gwamnatin ba za ta huta ba sai an fito da wannan bajafane din wanda dan jarida ne mai suna kenji goto ya ce na fatan za a sako shi goto din tare da wani matukin jirgin saman jordan da shi ma yake hannun 'yan ta'addan sai dai musanakayama kayama bai ba da cikakken bayanin ainihin irin matakan da suke dauka na kwato mutanen ba a ranar lahadin shekaran jiya ne prime minister japan din shinzo abe yake allah wadare da fillar kan wani dan kasar japan mai suna haruna yukuwa da su 'yan isis din suka yi wanda ya bayyana da cewa rashin imani ne kuma abin takaici. To kuna jin labaran duniya daga Washington. a yau ne shugaban amurka barack obama ya isa saudi arabia yana mai jagorancin tawagar 'yan rakiya talatin domin siwa al'ummar saudiya din ta'aziyyar rashin sarkinsu abdullah wanda ya rasu kwanan nan ita wannan tawagar dai ta hada da manyan kusoshin gwamnatin ta yanzu ta amurka da 'yan majalisar dokoki da dama tare da wasu jami'ai na wasu gwamnatocin baya da aka yi a cewar fadar white house A kuma mataimakin mashawarci kan harkokin tsaro na amurka din ben rhodes ya gawa 'yan jarida da ke cikin ayyana na shugaban kasa cewa tawagar tasu za ta kuma gana da sabon sarkin saudiya da aka nada wato salman bin abdulaziz sannan kuma Rhodes ya ce a yadda suke a can kasar ta Makka za su tattauna da nata shugabanni kan batutuwa da yawa da ke da alaka da hulɗar kasashen nan guda biyu har ya bada misali da jagorancin da Amurka ke wa wasu kasashen duniya ana kai hare-hare kan mayakan ISIS da ke Syria da maganar wainar da ake toyawa yanzu haka a kasar Yaman inda a can ma Amurka ta yi shekara da shekaru tana sa kafar wando ɗaya da mayaka al wanda ke yankunan kasashen na Larabawa. to sai dai ziyarar nan gajeruwa ce domin fadar white house ta ce ba za ta wuce ta sa'o'i hudu ba obama dai ya da zango ne dama a saudiya din bayan da ya gama ziyarar kwanaki uku a india wani kakakin rundunar sojan ukraine ya ce akalla sojoji tara ne aka hallaka aka ji wa wasu 29 rauni a cikin yakin da ya barke tun jiya litinin a gabashin kasar ta ukraine yana magana ne daidai lokacin da wani babban jigo na majalisar ɗinkin duniya ke bayyana fargaban cewa abubuwan da ke faruwa a ukraine din sun keta ƙa'idoji da yawa na kare haƙƙin bil'adama da ba su tallafi kakakin sojan na ukraine vilas devar salazenviev ya ce wannan faɗin da aka gwabza a kusa da garin debelsev kusa da garin wato garin donetsk da ke hannun 'yan tawayen shine mafi tsanani da aka taɓa gani a wannan yankin ƙaramin sakatare mai kula da sashen harkokin siyasa na majalisar ɗinkin duniya jeffrey feltman ya gaya mahalarta wani taron gaggawa da aka kira cewa farmakin da 'yan tawaye so kai a kan birnin Moripol shi ma yana ɗaya daga cikin harhari mafi muni da aka gani a cikin wannan yankin. Ya kuma yi kira akan gwamnatin Rasha da ta yi amfani da tasirinta akan Ukraine wajen ganin an kawo ƙarshen wannan yakin. To a ƙarshe wani da ya yi suna a ƙasar Girka saboda matsayin da yake ɗauka game da batun tsuke bakin jihu da baya da farin jini a ƙasar ya ce shine zai zama ministan kuɗi na ƙasar a ƙarƙashin sabuwar gwamnatin da za a kafa ta prime minister alexis tsipras wacce gwamnati ce ita ma da sunan kamfen ɗin da ta yi na ba ta son batun tsuki wato a jihun ya sa aka zaɓe ta sai dai naɗa wannan mutum a matsayin ministan kuɗin an ce abu ne da ba zai yi wa kasuwannin kasashen turai daɗi ba shi wannan da ake magana da wani malamin sanin harkokin kudade ne da ake kiran shi yanis verufaskis wanda shi da kansa ya bayyana naɗin nasa a yau a cikin wato hanyar duniyar gizo tun ana sa'o'i kashin shi kansa firaminista ɗin ya ba da sanarwa cewa ya naɗa shi ɗauka saurara yanzu haka a wasu jihohi a najeriya an samu bullowa masassarar tsuntsaye wanda kuma yasa na tattauna da farfesa lawal abdullahi masanin rayuwar tsuntsaye na jami'ar ahmadu bello kuma na fara tambayar sa ne farfesa waya ake gane wannan cutar ga tsuntsaye eh wato ai eh, eh, fassarawa aka yi daga mura da mutane suke yi eh, saboda su kwayoyin cutar da suke sa muran tsuntsayen da wanda suke samu rawace muke yi wato kusan tushen tushensu ah, guda ah, kuma za ka ga ita ma tana zuwa da tari za ka ga kaji suna tari za ka ga suna zubar da majina a ah, ta hancinsu da ta bakinsu wata za ka kuma wata ran abin ya ci gaba a zankonsu ya zama bulu haka kuma kuma lolo su nan za shi ma zama ruwan bula sannan kafafunsu za ga sun zama jajaye kamar jini na na fita ta waje. sannan shi matsalar shi ne idan yau biyu suka mutu to gobe ma hudu ne za su mutu ko shida ko takwas haka za mutuwar za ta yi ta karuwa kuma kaji ne suke kwai to za a kwata kwata kwata kwata sun ma daina yin yin kwan amma kafin a kai wani lokacin kwan zai zama fari ya zama kanana idan ciwon ya ci gaba kuma za ka ga sun zama kamar suna kamar da kadin da suke dingiri suke yi suna ja da baya wasu suna faduwa kamar sun suma ta bangare eh kamar sun suma to za ka ga shi ma yana haka a matsalan idan ya kama kaji wanda suke keji kamar inda na faɗa za ka ga mutuwan yana karuwa ne amma idan suna keji ne mutuwa zai rika tsara ma sai idan an kama wannan keji wannan daki ne keji kila sai a tsallake wani sai wani ya je ya mutu sai a tsallake wani sai wani ya je ya mutu haka ba zai zo kamar yadda zai a ce kamar kajin suna suna ƙasa ba amma waɗannan ne alamomi da ake gani na kusa wanda kowanda irin mutum ko wanda je makaranta ba zai iya gani ya zaci cewa wannan shine matashar tsuntsaye da ake. To Profesa an ce muran tsuntsaye amma shin ya takaita ne ga kaji ko ko wani tsuntsu na iya kamuwa da irin wannan muran? A'a ai ba shi bai ba wani tsuntsu da bai kamuwa da shi. Ka san wani lokacin da gwamnati ta ba mu wani aiki da muka je wani gari a Rugo local government wani talaka cewa ai shi wannan ciwon mai ne na ciwukan kaji saboda zai kashe agwagwa zai kashe talotalo zai kashe zabi zai kashe tantabara dinya duk za su zai kashe su so ba wai kawai kaza ba ne kawai kuma duk irin alamu guda ne eh, bai bambanta daga wannan eh, tsuntsu zuwa wancan tsuntsu ba alamu guda ne sai dai ka san su kaman agwagi kaman agwagi dama su ne suka fi kowa bana dan za su yi daɗewa da wani ciwon busu nuna alamun shi ba dan ko cikin tsuntsayen da aka fi tsoro wajen yaɗa wannan cuta ba irin tsuntsayen ruwa to su agwagi su duniya da sauransu da wani tsuntsu da ake ce mai swan mai tashi na lokacin a nan kunan kuna alamin winta ko sanyin nan eh. ya dawo nan wajen mu ya ɗan ji ɗini ne haihu ya yaya to su waɗannan su aka fi zargin Profesa Lawrence ke kenan na jami'ar ah, Zaria. A jihar Borno kuma yanzu haka 'yan gudun hijira su sama dubu biyar ne suka iso birnin Maiduguri domin neman matsugunni. Wakilinmu na jihar Borno, Haruwan Dauda biyu ya tattauna da babban jami'in ba da agajin gaggawa na wannan yankin. Ga dai Haruna da bakon nasa. yanzu na tare da alhaji muhammad kanar kwamitin shiyar arewa maso gabashin najeriya na hukumar samar da agajin gaggawa da ke nan jihar borno ranka daɗe akwai yan gudun hijira da suka kwararo zuwa cikin maiduguri sakamakon hali da aka kai garin manguno ranka daɗe kamar ya wannan yan gudun hijira wani hali suke ciki ne yanzu ganin cewa ku kuke yawan ɗaukan irin waɗannan yan gudun hijira don suka bar wajajen da suke. kwarai eh, da gaske akwai yan gudun hijira wanda suka taho daga yawancin yawancinsu wasu sun samu mota wasu ma kuma su samu motar su sauka su yi tafiya samu sun zo je kai a tagayyare ah, kuma alhamdulillahi da mu da mu da state government da national emergency management agency wato nema kenan mun haɗa gwiwa mun tarye su hannu da hannu kuma a yanzu haka har mun musu masauki a kan road mun sama musu wani gidaje da ake ginawa wanda state government take gina na aka ba mu mun sauki su to ranka kamar waɗannan adadin yan gidan za su kai kamar nawa ne a yanzu a haka muna muna musu rijista kasan ita rijista tana da ka'ida sai an san kai waye an tace ka an tantance tukunna sai a maka rajista to haka ma ajiya zuwa yau da a jiya zuwa daren jiya kan mun yi eh, dubu biyar da ashirin da tara a bai kare ba kuma kamar adadin wani irin mutane ne mata ne ko kuma maza ne ko mata da maza ga duka eh maza mata da yara duka wanda mata sun zo da yaransu kuma akwai maza da suka zo kuma a yanzu dai ba za mu ce wannan wane ba ne wannan wane ba ne duka ne muna musu kula iri daya kamar da me da kuke samun musu ne na kula da kai bayani da farko tukunna za a ba za ka sauke mutum ai mai gudun hijira kamar bako bako idan ya zo da farko za ka sauke shi ka bashi masauki sai ga abin da zai sauka ga abin da zai kewaya ga ruwa ka sha ga kuma abinci abin da ya samu to wannan ne yanzu abin da ake kuma ana tara da musu abubuwa wanda za su jimuri zama a wannan gurin ba tare da matsala ba kamar kayan abincin za an tara da musu kayan abinci an tara da musu da yawa yanzu ma haka da yake ofisin mu ka zo yanzu ma haka aikin ɗaukar lodin kayan muke kamar an kaɗai da batun halin da suke ciki akwai kamar marasa lafiya da suka iso kasan wasu sukan tagayyara sakamakon wannan a rikici wasu kuma sukan zo da harbe-harben ko kuma harsashi ciwon harsashi a jikinsu akwai irin waɗannan? a samu dai masu ciwo na artashi ba ji amma ka rashi lafiya na sha'anin tafiya na gajiya to dama mu aikin mu kullum muna faɗa ba wai mu kaɗai muke amma mu ne shugabannin aikin mu akwai da farko akwai ita state government bayan nan kuma akwai na abin red cross su muna tare da red cross kuma dama su inda suka kware shine taron mutum majinyaci to sun kware wannan to dama wannan su muke bar musu ma gaba daya mu aikin mu dai in aka bukaci maganin mu kawo kuma ajiyan ma an yi musamman na malaria da sauran dai ciwon jiki da na mai na tafiya duka duka an yi amma an kula da mutane ta wannan ta wannan to madalla su ko gwamnonin jihar jihohin na uku da yan boko haram suka fi addabawa to borno adamawa da yobe sun roƙi majalisar ɗinkin duniya ne da ta yi wa Allah da ma'aikinsa ta kawo musu gudunmuwar kawo ƙarshen wannan kashe-kashen da 'yan Boko Haram ke yi ba ƙaƙƙautawa kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana. ganin yadda mayakan boko haram cikin kwanakin nan ke kwace garuruwa da kuma kai munanan hare-hare a jihohin borno yobe da kuma jihar adamawa yasa gwamnonin jihohin uku yin kira ga majalisar ɗinkin duniya da ta kawo musu ɗaukin soji ko a samu a rage rayukan da ke salwanta ko a ƙarshen mako ma sai da mayakan boko haram suka kwace wasu barikokin soja a jihar borno yayin da kawo yanzu ma suke ci gaba da kashe-kashe da kuma kone-kone a wasu yankunan arewacin jihar adamawa lamarin da gwamnan jihar adamawa mr balajan gilari ke cewa fa dole majalisar ɗinkin duniya ta shigo da yake tabbatar dakatar da hare-haren da mayakan Boko Haram ke kaiwa cikin kwanakin nan a yankunan Madagal da Michigan gwamnan Adamawa ya ce ya zama dole a nemi daukin majalisar Dinkin duniya ba wai kai ta fuskacin abinci ba. Mr. Pipe Leshe da ke zama kakakin gwamnan jihar Adamawa ya yi ƙarin haske game da irin ɗaukin da suke nema. lallai babban abin kiran da zamu yi shine kasashen duniya kamar yadda ya faru a France kwanan baya lokacin da aka kashe kusan mutane goma sha duka duniya ta taru ɗaya gaba ɗaya a faransa domin ko a tabbatar an kama wayannan mutane a tabbatar kuma an yake su gaba ɗaya to shin tun daga nan afirka ga najeriya ga kuma north east eh, eh, eh, arewa abinan ta gabas ne ne zai sa su ba za su taimaka mana yadda za a yaki wayannan ba damuwa mu ba kudi da suke kawo mana don gaba da abinci ba ba kayan agaji ba ne shine babban damuwa amma sai da wannan abun gaba ɗaya shine abin da ya kamata za a yi wannan dai na zuwa ne yayin da wasu sojojin da suka fafata da mayakan boko haram a mangunu da kunduga ke mai da martani ga kalaman mai baiwa shugaban kasa shawara ta fuskacin harkokin tsaro colonel sambu ya ya cikin kwanakin na cewa sojojin suna da kayakin faɗan da ya kamata su tunkari mayakan boko haram to amma fa sukan gudu ne su bar makaman abin da sa yanzu sun fata da matsayin da za mu fito muna kiran suna muna faɗan wuraren da muka zauna da lokacin da lokacin da soja muka bar ta bi daga helicopter kala nan idan kuma yana cikin da ya ce mu zun nan malala kan masorata ne ragwaye ko ina roƙon sa aiki soja ne ya sa rigansa na soja ya zo daga bama daga kundiga zuwa bama ya kai kilomita arba'in ba eh. mu yi advancing tare da shi mu gani ko zai kai labari da da abin da mu muke yi muke ba da shaida a kai kuma idan idan sojan kasa sun kasa me ya amfani sojojin sama da ba sa bambancin mutanen to da idan yan Najeriya karfin su yana kan sojan kasa ne ya sa ba ganin laifin kowa sojojin sojan kasa da ya zo cikin dare ya sauka cikin daji ba wata aure ya tashi muy de pero wanda jirgin yaƙi na yakan tafi sama sama ka gan su kamar gida wanda suke Abuja irin su wannan bawo da wasu na shara da wasu wannan mutanen su suke yakan ba na yaran ba don na yaran ba za mu ci mantawa ba lokacin da muka fara fada da su a cikin dajin su mafi an kama dajin wata biyar da wasu kwanaki da ga shiga dajin sun kama nasu kama nasu guda biyar sai da muka fada karshe ya aka zo aka ce soje ta daga wurin tun da soje ta daga wurin sanai a hakan kuma in aka bar soje da su tsakanin da Allah sai ya fi karfin wannan mutane da akwai kayan aiki yaran nan ba za su ba za su ba za su dinga yi mana wulakanci ba fa me ya kawo har ma suka kwace wannan wurin abin da ya kawo sun ka kwace wannan gurin ai so da su kaya sun yi da kokarin su ai sun zo da kayan aikin da fi na soja amma soja ai sun yi bakin kokarin su ai wani kayayyakin aikin suke da shi da ba kwa da shi a wajen kaga suna da kan kan kan kan kan kan na amu suna da manyan manyan bindigogi cikakken waifan suke da shi mun kuma ba ma da shi yanzu. Ita dai shekwatar tsaron Najeriya ta sha musan ta zargin da sojojin kan yi yayin da a bangare guda kungiyar Boko Haram kan fitar da faifayen bidiyo na nuna irin nasarorin da sukan ce sun samu a hare-haren da suke kaiwa wanda kawo yanzu ya ja asarar dubban rayuka a cikin shekaru fiye da biyar inda aka yi ana fafatawa. Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To madalla ana tare da sashin Hausa na Amurka daga nan bin Washington. yanzu kuma ga shirin halima na noma Jama'a masu sauraron mu da wannan maraicen talata, Assalamu alaikum barka da warhaka da kuma sake saduwa ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ya kai mu garin sarkin bindiga a maradin ƙasar jamhuriyar Nijar. inda a kwanakin baya can wasu kungiyoyin bunƙasa aikin noma suka tattara manoma a garin aka yi masu gwajin sabbin iraruwan da suka dace da ɗumamar yanayi. Idan kun tuna dai a makon jiya, shugaban kungiyoyin Alhaji Mai Nasara Abdua ya yi ma wakilin Shu'aibu Mani bayani inda ya gaya mishi dalilansu na ɗaukan wannan mataki. To a yau kahin sha'aibu Mani ya leƙa wasu gonaki ya tattauna da wasu manoma da suka ci gajiyar wannan shiri gashi nan zai karasa tattaunawa da Alhaji Mai Nasara Abduwa. A matsinka na shugaban rafiya watakila wani irin agaji ne za ku ƙara kamo su ga talaka su ƙara waye ba su kan wannan ayyuka na noma. To yanzu fara ce muka za mu ci gaba da horo da nuna musu eh, abubuwa al'amura iri-iri wanda za a su ci gaba da aikinsu na noma kenan da su da kansu eh, manoman kuma da wadancan masu sai da saboda son muke noman ya ana yin shi ya kamata manomi ga kusa gare shi iri ga kusa gare shi taki ga kusa gare shi haiwaye kayan noma kusa gare shi kenan ka gani duk wannan abun eh, in muka yi shi muka ci gaba muna yi muna yi muna yi hankali sun ka ci gaba muna yi in mutane masu bamu masu wani shi masu bamu taimako su ga abu ya yake kwarai kuma tare da su za mu tunani mu ce to yanzu mu yi wanga aiki me yayi saura sai su ce mana a yanzu muke so ga abin muke so ga abin muke kuma tare da su sai mu diba mu ce eh kuma gaskiya ko kuma ce a'a ba haka haka ya kamata haka sai mu tsara kuma wani wata tambaya kuma wannan aminan namu wanda suka ba mu ga taimako kuma ko kuma wasu ma sai mu mika hannu mu ce wajen su kuma ce kun gani abin da muke so gashi gashi jaha kaza eh, manoma na wuri kaza suna son kaza muna son a ƙara ƙarfafa abin da muka fara da su an ci nasara abin da mun kai gashi muna son a ƙara kamawa kuma mutanen ga a ƙara eh, bunƙasa ayyukan suke na noma. Tunda masu iya magana sun ce gani ya kori ji, sha'aibu mani ya leƙa wata gona domin ya gane mana bambancin da ke tsakanin sabon irin waken gwajin da kuma irin waken gargajiya, har ma ya gana da wani manomi mai suna Malam Sa'idu Musa wanda ya bayyana irin dabarun da aka koya musu. Gari biyu ne ƙoshin aiki, galaji sarkin bindiga. To ga yanda muka aikin, shi ne manomi shi ya sari, mushan gona gwada mai zai ya sari ya sa taki kuma shi ya noma to lalle wannan mun mutu noma uku bayan shika ta kama kuma an ba an taimaka mu da maganin shi da irin ma da takin da muka shikai hada ma yan kudin noma da zamu ƙara ba da kadi an taimaka mu bisa wanga din da aka da aka yi to lalle ga yanzu zaman da ke noma na uku ne ga noma to ai gwadi uku ne aka akwai guda na ne akwai guda na bakin burtali wajen galaji ga wanga to duk sun bada da kyau to mu ɗansa samu da aji a gano kowane to wanga mun samu gaji a tsaya nan ya haiku kusa saboda lokacin da aka waye mu don an shige gonakai da su mu kai mishi bakin hanya bakin gari ne da kowa zuwa gani to da ga mun kawo shi nesa lokacin na wasu sun gama shirka wanga ba sai shirka ta ce don ai gwaji ya yarda to shi yasa aka gwada wannan wuri to mu ga muka muke so yanzu duk kowa jama'a wanda ya zo gani in samu ne baɗi a bunƙasa shi wannan na gwaji ne don kowa gani akwai ƙungi suka ba mu labari wanda za su ɗauka kwantara da ƙungiyar halak su yada iri wanda za su saidawa su ci riba akwai kuɗi za su yi su zo su ci ya aka buga tsarin shirka a samu da yawa wuri kaɗan ya bada amfani da yawa ta zo ga shirka haka ke bada ya aka ce a yi shirka gargajiya ko a sawa ke kal to lallai sai daga ce gidan wani in ma ana yin sai har ta kai baka ci wake ba yanzu ga example kuna gani <laughs> wannan shiri dai na gwajin sabbin iraruwa da aka yi a garin sarkin bindiga na maradi bai bar mata ba a ciki har da mata manoma ga kuma tattaunawar da sha'aibu mani yi da hajiya rahamu shugabar mata masu noma a ƙarƙashin ƙungiyar rafiya hajiya rahamu mm. gani da wannan to gaskiya wa gare fasaha da aka samu gare ta makai mun ga alheri kuma alhamdulillah kuma baɗin Allah ka mu rayuwa muna son a ƙara kwatanta mu kawo haka din aikin gaya ta gaba wani sako gare ki ga ki mata A To saƙo eh, akwai shi ba Eh kawai sana'a ga da muke yi. Mu ne waina mu ne re aikin mai. Sana'a ba irin wanda ba iya tanada ta mamiya da zami da ita. Sai haka kawai in wanda aka ga jarin shi ya kasa yana son a dan tanada shi a yi bisa da shi. Yanzu me kuke kare jira ga su shugabannin wannan kungiya? Kamar yanzu. yanzu muna tsaye son kawai su yi mu taimakon wani abu mai kwari-kwari ko kamar haka gujiya mai aikin mai muna son haka nan ko waken kamar wannan ai duka mai ta kosai ne da shi ko don Allah taimake mu dai muna son dai ba kan gwalgwado abin da muka iya mai an mu samu namanin ciki kuna bukatar taki kwarai ko shi ke gaba ma alhamdulillah muna iyaka yan noma ne nan ma duk muna da ga shubka irin ta. To baki ɗaya da iyakacin wannan shiri kenan akan gwajin sabbin iraruwa. To amma za mu ci gaba da wani batun da ya shahi kiwo a jihar Maraɗi. Amma sai rana ya yau da izinin Allah yanzu a madadin Sha'aibu Mani da Alhaji Mai nasara Abduwa da Malam Sa'idu Musa da Hajiya Rahamu da wadda ta haɗa mana sauti Jude Leathers Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. saurare nan da wasu 'yan mintoci kalilan za ku ji shirin yau da gobe. Kamar dai da aka saba akwai hilin da dahe To yau dai abin da na tanada a madafin nawa tuwon gero ne. sannan kuma da yake kusan shirin namu yau baki ɗayan shi akan ilimin fasahohin sana'o'in dogaro da kai ne za ku ji wata muhawara akan wayar salula da kuma yadda ake gyaranta. Sau da dama za ka ga waya ta dan tabu ta tabu tana yin abubuwa a rikici mm. a madadin ta gabas sai ta yamma haka kuma muna ta da hilin matasa masu basira aikin daukan hoton nan na fara shi ne tun lokacin na university doni kuma tun da nake garami na saba da jama'a na dan yi aikin da zan samu abu ba sai na je na samu wani ba Nan gaba kaɗan za ku ji duka waɗannan bayanai a cikin shirin yau da gobe. To madalla yanzu kuma ga Aliyu Mustapha Sokoto na sake gaito shi wannan karan da labarai a takaice. hukumomin ƙasar libya suka ce baƙi 'yan ƙasashen ƙetare kamar su biyar da wasu dogara guda uku aka kashe a cikin wani mummunan farmakin da aka kai akan wata otar da aka san cewa dama mahaɗar 'yan siyasa ce da kuma ma'aikatan kasashen waje wacce take can birnin tripoli ma'aikatan tsaro da ke wannan hotel din da ake kiranta Corinthia Hotel sun ce maharan sun auka hotel din ne bayan da suka fara tarwatsa motar su sannan suka buɗe wuta akan masu aiki a wurin kuma wata ƙungiya da ke kiran kantareshin isis ta tripoli ta ɗauki alhakin kai farmakin naibin firayim ministan japan da aka tura shi jordan domin ya je aikin kwato ɗan kasar japan ɗin nan da ƙungiyar isis ke garkuwa da shi ya ce gwamnatinsu tana aiki ba dare ba rana wajen ganin ta fito da shi wannan ba japani din. ne shi na abin wato prime minister din na kayama yake ga manema labarai a birnin Amman na Jordan din cewa gwamnatin tasu ba za ta taba hutawa sai an fito da shi wannan baje fannin wanda dan jarida ne da ake kiran shi Keji Goto daman dai an riga an fila kan dan wani wani dan kasar Japan din da ake kira Haruna Yuka wanda su yan ISIS din shi ma suka garkuwa da shi mun kuma kawo muku rahoton cewa yau shugaban Amurka Barack Obama yana Saudi Arabia kuma da kanun labaran kenan da kuma shine muka kawo karshen shirin namu gaba daya amma kafin mu tashi bari mu gaisuwa guda biyu guda na ta'aziyya guda kuma na taya murna bari mu fara na taya murna muna taya iyalan Alhaji Aliyu Jungudu na hukumar FCT ta Abuja murna auren yarsa Laila Aliyu Jungudu da za a yi da injiniya Aminu Muhammad a ranar Asabar talatin 31 ga wannan watan na Janairu da karfe rabi a babban masallacin Gwalanga da ke Bauchi sai kuma gaisuwar ta'aziyya ga Hajiya Mairo na rasu mai gidanta alhaji buba wato mala abdullahi jibrin da ke bypass wanda ya rasu a garin akwanga a cikin jihar nasarawa allah ya ji kansa da rahama ya kara masa haƙurin rashin sa yanzu a madadin aliyu mustapha sakwatan da Juli gresham da ta ba da umarni da kuma injiniyanmu na wannan lokacin ni madugon shirin ladan ibrahim ayo ke cewa sai an ji ku.